This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labarai. to maryam daukacin dukkan 'yan majalisar dokokin jihuriyar nijar sun yarda a tura sojojin wannan kasa su je su shiga cikin sojojin taron dangi don yakar boko haram a najeriya a somalia 'yan tawaye sun kai hari a wani wuri inda suka hallaka wasu mutane da yawa kuma an ce wanda suka kai harin da kawayen gwamnati ne sannan shugaban siriya ya ce yana da masu bashi labari na duk abinda da amurka da kawayen take yi wajen kai hari hare a cikin kasar A shirinmu na yanzu za ku ji hirar da abokiyar aikinmu ta yi da gwamnan yankin Difa a can jamhuriyar Nijar kenan game da harin da 'yan Boko Haram suka kai kwanan nan. Za kuma ku ji tattaunawa da wakilinmu na can jamhuriyar Nijar ya yi da wasu akan damar da Majalisar Dokokin Ƙasar ta ba gwamnatin ƙasar na kai sojojinta cikin ƙawancen ƙasashen da ke yaƙi da 'yan Boko Haram. Muna kuma ɗauke da rahoto akan zanga-zangar da wasu masu fansho suka yi a jihar Filato. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. To jama'a barkamu da wuni. Daukacin dukkan 'yan majalisar dokoki na jamhuriyar Nijar sun jefa ƙuri'a cewa sun yarda ƙasar ta tura sojojinta su je su shiga cikin taron dangin sojan ƙasashen Afirka masu son ƙadarar ƙungiyar Boko Haram. A cewar wani ɗan majalisa bayan kammala jefa a jiya Litinin. kasashen Najeriya da Nijar da Kamaru da Chad da Benin ne suka kudurta za su haɗa hancin rundunar sojojinsu dubu da ɗari bakwai da hamsin domin su je su tunkari mayakan Boko Haram da suka hallaka dubban mutane tun lokacin da suka so mata da zaune tsayinan nasu a shekarar dubu biyu da tara. kaɗan kafin majalisar dokokin ta Nijar ta jefa wannan ƙuri'ar 'yan Boko Haram ɗin suka kai hari a kan garin Difa da ke can kudu maso gabacin Nijar ɗin inda suka saki bamamai kuma suka kadarwa wani gidan kaso. to sai dai a cikin wani sabon faifan bidiyo da ya sako jiya litinin madugun boko haram ɗin abubakar shekau ya bayyana ƙudurin cewa zai gama da duk wa'annan sojan tarbace na kasashen ta afirka ya ce yawan su sojojin ya yi kaɗan ba su isa su ja da shi da ƙungiyarsa ta boko haram ba kuma ya ce za su gama da sojojin nan ɗaya bayan ɗaya ha kuma shekau ya fito balo-balo musamman yana barazana ga shugaban ƙasar chadi idris debi wanda sojansa suka ja daga da 'yan boko haram ɗin a cikin makon jiya a kasashen najeriya da nijar da kuma kamaru a somalia kuma shaidu sun ce mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu aka jiwa wasu talatin rauni yau talatin nan a lokacin da dakarun wata kungiya ta 'yan ta'adda suka yi dauki ba daɗi da sojojin wannan ƙasar ita dai wannan tarzoma ta barke ne lokacin da mayakan na ahlus suna wa jama'a suka auka wasu sansanonin sojoji da ke garin el guri wanda yake da tazarar kamar kilomita 400 can arewa da mogadishu babban birnin ita somaliyar wani da ya ga abin da sa wanda kuma ya ce amma kada a faɗi sunansa ya ce sojan somaliya ɗin sun arce sun fice daga wannan garin kuma hakika wani wakilin mulki amurka ma ya ce mazauna garin sun gaya masa cewa garin baki ɗayansa yanzu yana hannun mayakan ƙungiyar ta halar suna wa jama'a a can wanda mayakan da wato a can da mayakan nan sukan taimaka ita gwamnatin ta somaliya ne wajen yakar babbar kungiyar 'yan tawayen ta al-shabab an ce wannan fadan ya kaure ne a tsakanin su a bayan wata gadama da ta kaure dangane da wakilcin kungiyar a cikin gwamnati duk jin labaran duniya ne daga washington shugaban ƙasar sham wato ƙasar syria bashar al-assad ya ce gwamnatinsa tana samun dukkan bayanan da take bukata dangane da hare-haren da amurka ke jagoranci ta da wasu ƙasashe ana kaiwa akan mayakan isis da ke cikin ƙasar ta sham amma ya ce ba wata dangantaka ko alaka tsakanin shi gwamnatin tashi da su masu kaiwa na hare-haren a birnin damascus ne shugaban yake gawa gidan rediyon bbc cewa akwai wasu kafofi guda uku masu shiga tsakani da ke musayar bayanai a tsakanin gwamnatinsa da kuma su masu kai hare-hare amma ya ce bayanan ba su kunshi ainihin dalla-dallan bayani akan fasalin su hare-haren ba ha kuma shugaban na siriya ya da cewa siriya ba za ta taba shiga rukunin waɗannan ƙasashen da amurka kewa jagoranci suna fatattakar 'yan isis ɗin ba daman dai gwamnatin ta siriya ta daɗe tana bayyana ƙungiyoyin da ke adawa da gwamnatin shugaban asad da cewa dukkansu ai su ma 'yan ta'adda ne kawai kamar ƙungiyoyin isis da nusura mai alaƙa da alka'ida kuma shugaban asad ya ce kusan ma dukansu dukkan kasashen da ke cikin wannan tawagar na masu kai hare-haren su ma masu goyon bayan aƙidar ta ta'addanci ne wata tawagar mayaka mai goyon bayan gwamnatin kasar ukraine sun ce sun samu galaba akan abokan gabasu da suke yaka yaƙa gabacin ƙasar yayin da ake jajibirin somo wani taron kolin musamman na ƙasashen duniya domin a nemi yadda za a kawo ƙarshen wannan rigimar ita wannan kungiyar mai suna bataliyar azov ta faɗa a shafinta na duniyar gizo na facebook cewa ta kama ƙauyuka da yawa a lokacin da ta kai farmaki a wannan garin na novozavosk wanda yake can kan iyaka haka zalika an ba da rahoton tartsatsin wuta da kuma harbe-harbe na rukoki bula adadin a wata unguwar gidaje da ke can garin kramatorsk wanda shi ma dai kamar kilomita 50 ne ta raba shi da birnin donetsk inda kusan nan ne dandalin wannan yakin duka masu magana da yawan rundunar sojan ta ukraine sun faɗa a yau talata cewa an kashe akalla sojojin ukraine kamar guda bakwai a cikin yakin da ya gudana cikin sa'o'i 24 da suka gabata to yayin da duk wannan take faruwa ne su kuma wakilan gwamnatocin kasashen rasha da ukraine din da jamus da faransa suke shirin su yi kwamba gobe laraba a birnin belarus domin wato babban birnin belarus kai domin neman hanyar da za su ga karshen ita wannan ta zoma. wacce aka share kamar watanni goma ana gwauza a ukraine din wacce kuma ta laƙuma rayukan mutanen da ba za su kasa kai dubu biyar da ɗari hudu ba To sai kasar Taiwan inda lauyoyi da dama suka ce sun shiga da ƙararraki domin a gurfanar da mutanen da suka taka rawa a cikin zanga-zanga da ɗalibai suka yi jagoranci aka yi wacce ta sa aka yi makonni ana tsare ko kuma aka mamaye majalisar dokokin wannan ƙasar a shekarar da ta gabata. kafofin watsa labarai na gwamnatin wannan ƙasa sun ce mutane 118 ne aka so a gurfanar a yau yau dina a gaban kotu inda aka caje su da laifuffuka bala adadin da suka hada da shiga wurare ba tare da izini ba da toshe hanyoyi hana mutane zuwa wuraren aiki da kuma ingiza mutane su ta da rigima. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara leƙawa jamhuriyar Nijar inda a kwanan na 'yan Boko Haram suka kai wasu hare-hare. Abokiya aikinmu Halima Jimrau ta tattauna da gwamnan yankin Difa, Yakubu Suma na Gawo, wanda ya tabbatar da cewa wata mace 'yar kuna bakin wake ce ta kai harin. Eh haka ne akwai wata mata ta zo nan inda duwan ke tsaye da motoci ta ta yi tausa abin bom din ta kuma an samu rayuka da suka mutu mutum da suka mace eh, kuma an samu waɗanda suka jikita kamar su kai kamar su ko goma sha biyar haka. Tun fil azalin idan aka koma tarihi a can shekarun baya wannan yanki kamar na su haka an yi hwama da matsala na 'yan tawaye kamar akwai wani dan tawaye mai suna Ari Kwalle a wannan eh. yanki. ana ganin kamar ko eh. waɗannan tsahin 'yan tawayen ne ko ko hakikanin gaskiya 'yan boko haram ɗin najeriya ne suka shigo eh, waɗannan 'yan boko haram ne saboda muka je muka yi na'iza ita waɗanda da ita macen matan wadda ta tada bom ɗin da sauran 'yan tawayen da suka kai hari duka dai mun yi na'iza mun ga fuska su eh, don ba waɗancan ba ne tabbatar mutanen boko haram ne wani ƙoƙari ake yi na ganin an shawo kan wannan al'amari an tunkari waɗannan mutane wato an yi wa tufka hanci tun wuri kamar yadda ake cewa. wato alhamdulillah tun da ma matakai duka mun tuke su sai da yadda aka yi ana na a rasa kan a samu abin da kula ke kuma a international amma tun da ma muna jiran assembly ta ba izini na insha Allah nan da awoyi kaɗan mutane za su sani akwai sakatiya cikin tafiyar nan ta Allah ya sa. Yawa, to ranka ya daɗe a matsayinka na gwamnan wannan yanki na difa, wani kira za ka yi wa talakawanka da ke saurare yanzu haka saboda mutane da yawa suna cikin tashin hankali. Wani kira za ka yi musu ko wasu kalamai na kwantar da hankali? Al'umma ta difa kowa ya kwantar da hankali. Kowa ya mai da komai wajen Allah duk abin da ya fara ya ƙare. Insha Allah za mu shiga galaba da gare su. kenan a kwantar da hankali. Yawa, Monsieur le Gouverneur a ƙasar jamhuriyar Nijar tun ba yau ba da an riga an dasa ma mutane aƙidar cewa shi tsaron ƙasa ba sai soji ba. Game da wannan wani kira za ka yi ma al'umma jihar Difa? A kama ma jami'an tsaro, duk wanda aka gani ba a da shi ba, ai maza a ba da labari, in an ba da labari. Insha Allah, wannan matan ma muna cikin neman ta ne Allah bai ba da sa'a ba ko da ta ɗaga. muna neman ta mun samu labarin ta don ka ana neman ta ne ko da ta samu ta tsaya sannan al'umma su tsura ido su yi kallo abin da ke shiga da huta su kama wa jami'an tsaro su ba da bayani din da mu mu fara kula ita ce idon mu mu gani mu faɗa ma jami'an tsaro ga wani madalla Yakubu Sumana Gawo gwamnan yankin Difa a jamhuriyar Nijar kenan. Har yanzu dai a can jamhuriyar Nijar ɗin ga Mani Sha'aibu da tattaunawar da ya yi da wasu game da damar da aka ba sojojin Nijar shiga Najeriya don yaƙi da 'yan Boko Haram. Kenan wannan izini da aka bata, sai ta tsallaka fonkin ta je ko Nijeriya ko Kamaru lalle ta taba mu a nan gida ta taba mu a nan difa kenan tana iya ta shiga ko ina mai kanta shiga wani wurin halakar da ita wannan da suka ɗauka matakan da aka ɗauka wannan resolution da aka ɗauka lalle ta yi kyau eh, in babu kwancin hankali babu bunƙasa ƙasa wajen kiwon lahiya wajen eh, jama'a wajen tushen arziki kenan wannan abu na hari da aka yi lalle ya yi kyau muna matukar godiya muna matukar horin ciki da suka yarda suka ci aika gaskiya muna godiya kuma abin da muke jira ne dama wato idan ka diba al'amarin eh, gurɓacewar yanayin kwanciyar hankali a yankin na gabas wato abu ne da ya kamata ka yan ƙasa su haɗu gaba ɗaya eh, a ɗauki matakai saboda ita kwanciyar hankali sai da ita duk wani shimfiɗa al'amura na tattalin arziki na ci gaban ƙasa matasa da wasu ayyuka in ba kwanci hankali abin nan bai ba kenan wannan abu da majalisar mu ta yi ta yi ne abu na wanda ya dace saboda shi ne zai ba da damar su wannan eh, masu tsaron ƙasa namu sojoji suna da ƙarfin izinin incin su kai hari ta ko ina da nan cikin ƙasar mu da har suke tara da inda wannan mukiya suke su kai musu hari saboda a samu mu a ciwo kan wannan matsala abinda muke fata ubangiji Allah sa wannan niyya da majalisa ta ɗauka aka ba sojin mu dama Allah ya ba su nasara su kan wannan aiki da za su yi kenan babu nuna adawa a ciki wato nan ba magana ta wuce a ce wata adawa a ce wata majority abu ne wanda ya shahi yan kasa gaba daya kasa ce ake wa nan dibin kasa ne za a yi haɗin kai ne na yan kasa dan ba shi a cikin yanayin tafiyar da eh, tsarin kasa da rayuwar yan kasa akwai wani abu in ya zo to a mai da komai migihi a mai da ƙasa a hangi ƙasa a hangi al'umma. Bisa ƙudiri na 104 na constitution assembly ita kaɗai take da izinin ta ba gwamnati izini ya tura jami'an tsaron mu har shiga cikin wasu ƙasashe kuma a cece al'umma ƙasa sun gwadi zan saboda ƙasa suke kuma nan saboda al'umma ƙasa suke nan can ma demokrasi ta gada wataran ana da hannu daban-daban wataran kuma in abu ya tun ya zo kuma duk a gama kai gaba ɗaya a yi kokowa bisa matsaloli wanda suka kumshi al'umma gaba ɗaya ta ba da izini kuma da tun daga yau in Allah ya yarda jami'an tsaron mu suna da izinin an ba su izini assembly ta ba da gwamnati ta ba gwamnati izini ya ba jami'an mu izini su shiga cikin ƙasa su kare ƙasa kuma har su shiga cikin ƙasashen wajen wanda suke tare da mu wanda dan kare ƙasashen mu To a gaida Mani Sha'aibu daga Nijar. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Filato a Najeriya, inda 'yan fansho suka yi zanga-zangar lumana game da kuɗaɗensu da gwamnati bata biya ba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. 'Yan fansho a jihar Filato sun gudanar da zanga-zangar lumana suna roƙon gwamnati ta biya su haƙoƙinsu da suke bi. Shugaban ƙungiyar 'yan fanshon ta ƙasa reshen jihar Filato, ɗan Ladi Jimo ya ce, da yawan 'yan fanshon sun mutu saboda rashin abin biyan buƙata. Yunwa zai kashe mu memba na duk diabetes yana kashe su rashin biyan albashi da sauransu. Abin mun yi mun yi mun yi kuka da gwamnati an ki jin kukanmu. Kuma abin da ya dame ni manyan mu duka na gwamnati nan duka pensioniya ne. Amma sun riga sun hau sama ba sa lura da mu. To, eh idan ni roko nake fa ba mu taba nemi abu da karfi ba. Mun muna roko idan gwamnati za su share mana hawaye za mu ji daɗi. wallahi kwa biya mu gratuity mutum zai yi shekara nawa ya ritaya ba gratuity ba pension ba ana son mutuwa ana son shi da mutuwa ne ai mu roko nake yi eh, kuma ba wani maganan siyasa ciki mu ba mu da siyasa mu na muke nema na kuma tattauna da wasu 'yan pension don jin korafin nasu sunana helin yawan mu sun zama su gurgu ba tafiya ba kudi magani kuma yaran mu ba abinci kuma kullum muna roke gwamnati ya taimake mu tun mun yi aiki da za su zubar da mu zama kwandon shara ba ba kula da mu ba sai san na roke gwamnati kada mu zama kwandon shara ba su ma gobe za su zama kwandon shara wani rana suna ta asama ni lekat hassan ni din nan da nake magana na shekara biyar ba biya ne ba muna mutuwa mutane suna asibiti waɗansu ba su iya zuwa wurin nan ba. Shugaban ma'aikatan jihar Plateau Ezekiel Daliop ya yi alkawarin cewa nan ba da jimawa ba gwamnati za ta biya su kuɗaɗen su. Mun zauna tare da su da shugabannin su mun ba su hankuri mun kai su har gaba ma mun magana da wansu kusoshin gwamnati a kai yanzu dinan an yi niyya biya su wata ɗaya ne to abin bai shiga daidai cikin eh, account nasu a banki yadda ya kamata ba dalilin da ya sa suka sake da murya amma mu nan na mu muna roko ne su yi hankuri mun san abubuwa sun kai inda yana musu da wuya su aikata su biya bukatan su a rayuwa gwamnati ta ma tana da zuciyan tosai ba wai wani zai so yi wani abu ya sa wani a halin da bai dace ba abubuwa sun canza ne kuma muna roko su yi hankuri gwamnati tana duba hanyoyin da za a iya inganta wannan matsalar da ta zo mana kuma da idan Allah ba zai zama abin da za mu bar shi dadi haka ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma zai duba matsalar wutar daji a wasu yankunan jihar Maradi. Sha'aibu Mani ya tattauna da mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maraɗi Kanal Muhammad Sani Ranau wanda ya fara da yin bayani akan mahwarin wutar dajin kamar haka. Kasan kan a ce wutar daji sai an ce ga maharin da ke sata na farko da maharinta su ne kamar mutane masu shan taba mutum ya sha taba baya kashe sai ta shi na biyu kamar mutane masu zamna cikin dajin kanshi kamar abokanmu eh, masu kiwo suna shan shayi ko ku sai abinci ba sa kashe wuta sai su tashi na biyu na uku kuma da akwai yara wanda ake aika daga wani guri zuwa wani guri suna ɗauko wuta suna ya sai ɗan abin wuta ya ya kubce musu kaga wutar daji tana iya faruwa haka nan to a bisa kawai nan a mun samu kamar wutar daji su bakwai aka yi wutar daji ƙasa barmo kuma wannan wutar daji ta shahi kwamin in barmo da kwamin in eh, belbeji bisa kan haka nan abinda muka samu wajen eka dubu sha hudu da an siyan dugu suka suka suka toye zancen da nike ma zai a ƙarƙashin ƙasar barmo da akwai wutar daji da ta tashi ta kai wajen ɗeka dubu biyu ma kohi ko dubu ishirin ma ba a sani ba sai da yanzu muna son eh, mu ji labari ko eka nawa ta ta toye to bisa kan wannan gwamnati ta yi kokari ta yi kokari ta aiko eh, kamar wajen miliyan ɗari da takwas haka wanda za a wanda abin da ake ta parfait saboda a yi kokowa da wannan wutar daji to duka wannan kuɗi mun dan raba su ko ina ko wani department mun bada mun bada mun bada rumfa mun bada tesawa mun bada da ƙwaro mun bada eh, bermu saboda muna tsammanin wannan guri nan ne haki ya fito kuma eh, nan ya kamata a yi wannan aiki wani ita wata daji kama wani irin ta'annaci ne ko hasara take ijawa to kasan wata daji kama bala'i ne tunda yana yi wa mutane suna cikin dajin in wata daji ta tashi tana iya zuwa tar da su ba tare sun shirya ba ka gani tana ya halaka su na biyu gari ma gari kashi kamar da faɗa maka an ce mu gabar mu nan an ge wuta ta gewe ta sai da muka ta da soja daga nan maradi muka aika su aka yi maza aka kashe wani wuta bayan wannan kuma ka gani eh, wuta dajin nan hakkin wanda ta ci ka san muna kasan maraɗi ko kasan Nijar gaba ɗaya eh, gurin mu noma da kyau kenan wannan haki ya toye hmm? Eh, bisashe ba su samun abin da za su ci inda kana tuni bara lowon lokaci bisashe ba su da abinci suka ta mutuwa sai da gwamnati ya kokari ya aiko da sa da sa da za a sa jika goma aka sai da ta jika biyu biyu saboda bisashen nan su samu abin da za su ci to ka gani in ba bisashe eh, ba mutane babu komi kasan abin bala'in mai yawa ne a halin yanzu wani irin mataki ne aka dauka kwara matakan da muka dauka zai na farko shine wannan eh, farfe da ake ca wannan banda farfe da ake da gwamnati ta aiko kudi miliyan ɗari da takwas saboda ai kokowa da wannan wutar daji shine mataki na farko mataki na biyu da muke dauka kama eh, sensibilization muna zuwa muna jawo hankalin mutane bisa wannan kan wutar daji da mutane suke in mutum ya ya sha zumuwar shi ya kashi in mutum ya yi shayin shi shi ma ka ya tahi ya kashe in mutum guntun taba nan mutane sun sha taba su kan ka yadda kana cikin mota ka yadda ka murje ta kanan ka wuce to wannan shi ne kamata mutane su sa a kansu Tamar da bala'in wuta eh, mai yawa ne to wani irin jan hankali za a jirda ma al'umma kuma domin abu ne wanda ke kawo matsala to kamar da na faɗi eh, sensibilization ya kamata yi saboda a wayan mutane kai bisa kan wannan wutar daji da ake saboda an ga dai eh, bala'in da kawa tunda kamar da na faɗi eh, in babu haki eh, babu bisashi tunda bisashi sai cin haki suke rayuwa kenan in babu hakin wannan kan gani bala'i ya taso kuma wutar daji kamar da na faɗi ba haki ba kaɗai take ci tana aitar da gari guda gari guda tunda kamar da na faɗa ma garin barmo wuta ta so ta ci ta dandana aka yi maza aka ji aka shi ta to ka gani wannan bala'in wuta ta ji gari ka san abin tashin hankalin mai yawa ne To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji wani sabon shirin har wa yau dai a kan noman rani a yankin Maraɗi da Zandar da kuma Difa a ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Sha'aibu Mani da Kanal Muhammad Sani Ranau, mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar Maraɗi, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin kallabi tsakanin rauna aisha mai nasara nasara funtuwa mai cewa yanzu dai ta tabbata cewa an daina batun 'yan matan cikok da aka sace yanzu batutuwan siyasa duk sun mamaye komai uhm, allah dai kai mana mai kyau sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga sifiyanu gumel zangon daura da murtala ibrahim zangon daura da kuma Sabu usani zangon daura Masu cewa Assalamu alaikum muryar Amurka dakatar da janar Muhammadu Buhari kamar yadda 'yan barandan PDP da suke son kotu ta yi kasancewar hakan ya nuna mana cewa alkalai da jami'an tsaron Najeriya sun fa koma jama'iyyar PDP. sai kuma ra'ayin Husaina matar Umar Foreba da umi matar Garba na Kwalo a Jaura. Masu cewa mu dai addu'armu a kullum ita ce, Ya Allah, ka shiga tsakanin nagari da mugu a nahiyar mu ta Afirka da ma duniyar ma baki ɗaya. Bari mu kaɗa wurin Ali Usman taka lafiya birnin Kebun jihar Kebun Najeriya mai cewa kada shugabannin jama'iyyar PDP su manta da cewa dabara ba ta ɗaurin kaya. tilas sai an haɗa fa da igiya domin kunce wai janar buhari bai dace ya tsaya takarar shugabancin ƙasar nan ba a shekara ta da goma sha biyar kun manta ne da cewa dukkan damar da ta bashi ikon tsayawa a shekara ta da bakwai da da goma sha ɗaya ita ce kuma za ta sake bashi ikon tsayawa a wannan shekarar ta da goma sha biyar saboda haka ku haƙura da yin allah domin bakin alƙalami ya fariga ya bushe. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe ra'ayin Isuhun hundila Faki jihar Kaduna. Mai cewa Allah Ubangiji ka kawo mana ƙarshen rikicin 'yan ƙungiyar Boko Haram a ƙasashenmu na Najeriya da Kamaru da Nijar da Chadi. Amin su amin. Masu sauraro kada a manta a kashe rediyo nan ba da jimawa ba Halima da Jamila na nan tafa da shirin yau da gobe yanzu dai ga Aliyu Mustapha da takaitattun labarai. daukacin dukkan 'yan majalisar dokokin jihohin nijar sun yarda a ƙasar ta tura sojojinta su je su shiga cikin sojojin taron dangi na ƙasashen afirka domin a kadarwa ƙungiyar boko haram da ke najeriya wato kungiyar eh, majalisar ta yi wannan ne a jiya inda aka ce najeriya da niger din da kamar da chad da benin sun kudantar za su haɗa hanci ita wannan rundunar ta sojoji hamsin domin su tankari mayaka na boko haram da suka halaka dubban mutane da yawa tun lokacin da suka fara wannan ta da zaune tsaye din a shekarar 2009 a kasar malaysia wata babbar kotu ta tarayya wannan ƙasa ɗin ta tabbatar da hukuncin ɗaurin da aka yanki a kan jigon 'yan adawa na wannan kasar awon ibrahim mana dai ta yi watsi da karar da ya shigar inda ya nemi ya ƙalubalanci wannan ɗaurin da aka yi mashi wanda kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka ce an yi ne ba don komai ba sai da bata mishi wato har kashe ta siyasa shi dai amur ibrahim dan shekaru 67 ne da ake zargin shi da cewa ya yi liwaɗi da wani saurayi a shekarar takwas abinda kuma ya musanta yau ma da aka ce an yanke mashi hukuncin daurin ya fito yana ta murmushi yana rungumar iyalinsa yana cewa Allah shi ne ke shaidansa kuma ya ce shi ba zai shiru ba kuma ba zai ba da kai bori ya hau ba shaidu a ƙasar somalia kuma sun ce mutane goma sha biyu aka hallaka aka je wasu talatin rauni yau talata a lokacin da dakar wata ƙungiyar 'yan ta'adda wato suka je suka kai hari akan sojojin ƙasar. mun kuma kawo muku bayanin cewa shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce gwamnatin shi tana samun dukkan bayanan da take bukata dangane da halayen da Amurka ke jagoranci ana karewa kan ISIS. A nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji ra'ayinku ne akan shin kuna ganin haɗin gwiwa da dakarun makwabtan ƙasashen Najeriya ke yi zai magance fitinar 'yan Boko Haram nan da sati shida masu zuwa? Yanzu a madadin Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan wanda muka fi kira da zanga-zanga ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.